أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وإن دسكي سورة رمو دكما كلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا a sha hudu ga watan rabi a shawwal hijirar mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da ya daidai da shida ga watan shida shekara 2020 inda muke gabatar da darasi daga wannan markazi na wato wannan muwassasa as-sahabatul kiram wannan ita ce halka ta goma sha uku a cikin littafin a ƙa'idu shi'a al'ismi a shari'a na babban malami profeso abdurrahman bin sa'ad allah ya tsare mu allah ya tsare shi kafin mu fara karatu zan sanar yanzu kuma zuwa an jima zan sanar cewa akwai program da za mu yi a platform na wato uh, peace da'awa da ke america daga karfe 4 zuwa sama kan matsalar almajiranci da bara tsakanin masu korewa da tabbatarwa muna roƙon Allah ka ba mu ikon yin adalci ga duk wanda matsalar ta shafa tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta na biyu kuma a akwai ɗan uwa malam musbahu yahuza umar ɗaya daga cikin waɗanda ake gudanar da wannan aiki na social media jiya wasu daga cikin waɗanda muna roƙon Allah ya shiryar da su sun je ɗakinsa da daddare wajen karfe hudu sun bankare ɗakin sun ɗan sari jikinsa haka kuma sun karfe wayarsa da abubuwa muna buƙatar addu'a a wajen ɗan uwa musulmi na uku akwai ɗan uwa a malam kakisu daga kano kuma ɗan uwa malam hamza madabu a cikin munazarar da muka yi da wancan ɗan shi a suleiman da ya zagi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da nake kokarin mayar masa martani na amfani da kalman cewa sayyidina ali ya gudu to sabqul lisani ne abinda nake so in ce a lokacin shi kanki sayyidina ali wani lokaci daga ta kan yi daga ya faɗa ya ce sai sun dawo sun fake a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsakanin akwai bambanci alfirar da kuma alhaizu wannan shine abin da nake so in faɗa wannan mutane Allah ya saka musu da alheri da wannan idraki da suka yi mun to gaba ta hudu ko tambaya ta hudu da malam yace hal qalat firqatun min firqi shia shin an samu wata firka daga cikin firqoki jama'a shi'a suka ce bi anna jibrila mala'ika jibrilu kalgali tafi in zalihil wahyi ya yi kuskure wajen saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun san shi'a ta kasu gida-gida wacce muke wacce ake yi a Najeriya yanzu ita ce shi'a imamiyya to shi'ar ta kasu gida-gida akwai shi'ar da aka taba yi sunanta shi'a gurabiya mai ma'anin shi'a gurabiya su a wajensu sun ce da sayyidina Ali da annabi muhammad kamar hankaka da hankaka ne asalin saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga wajen allah mala'ika jibrilu sai da na'ali aka ba shi ya kawo da ya zo wajen ba da saƙon sai da annabi da sai da na'ali sun yi kama sai ya kasa gane waye alin waye annabi muhammad sai ya ɗauki saƙon ya ba annabi muhammad maimakon ya ba sai da na'ali da haka sai ake ce musu shi a gurabiya amma magana ta adalci ba in shi'a imamiya ba ne amma wannan shi'ar su sun an taɓa yin ta malam shi ne ya ce na'am a ƙarƙalatul gurabiya in shi'a gurabiya sun faɗa sun ce muhammad da aliyin ashibahu min gurabi bil gurabi su ne mafi kamance kamanceceniya fiye da hankaka da hankaka wanda wannan kowa ya san misali ne ake bugawa duk lokacin da ake so a ce wane ya yi kama da wane sai a ce algurabu bilgurab والذباب بالذباب da قدا دقدا فبعث الله جبريل إلى علي رضي الله عنه Allah ya aiko mala'ika Jibrilu zuwa ga saidina Ali faghalita Jibrilu sai mala'ika Jibrilu ya kuskure fita tabligin risala wajen isar da saƙon min Ali maimakon ya ba Ali sai ya mika shi ila Muhammadin zuwa ga annabi Muhammad wa ya al'anuna sahibar rish Jibril da aka daga nan su wa'annan in shi'a masu wannan aƙidin tsinewa mala'ika jibrilin suke suna cewa Allah ya tsinewa mala'ika jibrilu da aka kunga aƙida ta zagin mala'iku aƙida ce ta yahudu shi yasa Allah ya ce kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwul lil kafirin da haka wannan shine abinda Allah ya faɗa man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwan lil kafirin fa inna allaha aduwwul lil kafirin lalle Allah maki ne ga kafire wannan ya zo cikin nurul barahin aw anisul wahid fi sharh at-tawhid a mujalladi na biyu shafi na 310 na aljazairi ta haƙiƙun raja'i wanda mu'assasatun nashir suka buga shi a shekara ta 1417 wannan littafin da aka wannan shi'ar an taɓa yin ta sunanta shi'a gurabiya wanda suka ce tabbas saƙon wahayi asali ba annabi muhammad ba ne ya cancance shi sai na ali ne ya cancance shi an ba mala'ika jibrilu ya kawo sai mala'ika jibrilu ya kuskure sai ya ba annabi muhammad saƙon to shine malam sai yace ta'aliqun muhim wani ta'aliqi mai muhimmanci hal hunaka farqun shin akwai bambanci baina maqalatul gurabiyya tsakanin maganganun da ɗan in shi'a gurabiya suke yi wa baina maqalati shuyukh ne a shari'a tsakanin maganganun su kuma in shi'a masu imamai guda goma sha biyu fi maftarahu shuyukhum al-kulaini ko shaikhu kulaini cikin abinda babban malamin su kulaini ya kirkiro karyarsa a cikin usulul kafi a mujalladi na ɗaya shafi na hadisi na 179 babu fi sha'ani inna anzalnahu fi lailatul qadar wa tafsiri alaka su a wajen su inna anzalnahu mu muka saukar da shi sayyidina ali ba qur'ani ma lailatul qadar kamar yadda zamu gani nan gaba a wajen yan shi'a ita ce na na fatima haka suke yin fassara su to shine yake cewa anna rajulan sa'ala aba jafar radiyallahu anhu wani mutum ya tambayi abu jafar fa qala yace wa ma yakfihim alquran yaya za alqur'ani ya ishi mutane qala sai yace bala in wajadu lahu mufassiran in saka samu wanda zai fassara masa alqur'ani قال سيتي وما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم shin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai fassara alqur'ani ba qala sai ya yace bala qad fassarahu li rajulin wahidin annabi ya fassara alqur'ani ga mutum ɗaya ne kadai kun ga a ce an fassara alqur'ani ga mutum ɗaya kadai wannan matsala ne Allah ya ce annabi wa ma huwa alal ghaibi bidanin sannan shi annabin nan da Allah ya aiko shi annabi ne na mutane da aljanu da haka aljanu sanda suka saurari karatun ƙur'anin ba ma sai da na alba shi kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai sani ba har sai da Allah ya ce wa israfna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu wa fassara lil ummati sha'ana zalika ar-rajul sannan ya fassara wa wato ga al'umma sha'anin wannan mutumin suka ce wa huwa Ali bin Abi Talib shi kadai ne na Ali amma in ka ce musu yanzu kana neman tafsirin Qur'ani cikakke na ahlul baiti ba za su iya ba kai yana cikin tambayar da nake wa Shi'a wanda insha Allah zan fara fitar da silsila shi ma tambayoyi ne ba zai dinga wuce minti uku ba yayi yawa minti biyar mai suna as'ilatun mufhimatun ilar shi'atar rawatu tambayoyi waɗanda za su dinga gajiyarwa zuwa ga 'yan shi'a rawatu kun ga cikin manazarar da muka yi da shi shi wannan ya faɗa ya ce wa aina na aisha da hafsa su suka yi wa mariya ya kazafi allah ya saukar da maganan haddi ya saukar da ayoyi don ya barantar da ita amma ba a baya kafin wannan ayar sai da allah ya faɗa ya ce wallazi ne yarmunan musanati amma lam ya'tu bi arba'ati shuhada Allah yace fajliduhum 80 jalda in ya tabbata an yi haka cewa sun wa mariyatul ibtiya kazafi ta ya kamata annabi ya kamo na Aisha da Hafsa ya tsayar musu da haddi wajen tsabbaka aikin Allah a kansu ko dai ya zama to abin da ke rubuta a cikin littattafan Shi'a da shi wancan din Shi'an ya kawo wanda Naji Yasir Habib ya faɗi irin wannan ƙarya ne ko kuma ya zama to Allah ya saukar wa da annabi abu amma annabi ya ki tabbaka sai sai ai akwai wanda Allah ya ce wallazi tawalla barahu. sai mun ce ai wallazi tawalla barahu ba masanna bane mufradi ne sannan kuma mufradi ne wanda ya shafi namiji ma Dama mace ne sai a ce ai yana daukar wato ai amfani da damilun mace ɗaya wakilci biyu wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun abin kaga lahu namiji ne wanda abdullahi ibn ubay bin salul shi Allah subhanahu wata'ala ce magana Na wannan magana da yan shi'a suke yi ko dai ta zama ƙarya suke yi idan ko sun ce da gaske ne na Aisha da Hafsa ne suka yi mamariyatul qibtiyya kazafi shin annabi ya dabbaka hukuncin Allah akan su na tsayar musu da haddi in kuma annabi bai dabbaka hukuncin Allah akan su ba na tsayar da haddi ina hukuncin shi annabi wasu su kazafi ga wasu yana da damar ya tsayar da haddi kuma ya tsayar da haddi a kansu wannan bai yi gaskiya sannan za ku ga cikin karerayin da suke yi kullum sun cika fada'iya tsinsu tashoshinsu da cewa wai na na fatima tana da cikin musin. sai na umar aka tura ya je ya tokare ta cikin ya bare a daidai lokacin da Allah ta'ala ke cewa la taqtulun nafs allati harrama Allah illa bil haqqi ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا سيدنا اوي قوى يا سن يا تاشي yana نيمان جنن دان وانسا عثمان دا aka kashi saboda Allah yace wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan shin da sayyidina Usman da aka kashe Muawiya yana tashi yana neman jinin sa a matsayin dan uwansa da sayidina ali da aka kashe masa ɗa wane ne ya fi cancanta ya tashi ya nemi jinin wanda yake da alaƙa da shi Sayidina ali ko muawiya amma a tarihi mun samu sayyidina muawiya ya nemi jinin ɗan uwansa usman amma ba mu samu sayyidina ali yana neman jinin ɗansa da aka ce an zo an kashe ba muhusin in ma wannan abin ya zama to kariya kuke yi wannan hadisa ba a yi ta ba in kun ce da gaske an yi ta ya hukuncin shi da Allah ya ce wa man qutila mazluman laqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura da bi tashi ya nemi jinin ɗansa da aka zo an kashe ba ina hukuncin sa wannan duk yana daga cikin irin waɗannan tambayoyin da za su dinga zuwa muku da izinin Allah saboda maganan ku ce wai sai da na alikade Allah ya fassara annabi ya fassara Qur'ani wannan maganan ƙarya ce ba gaskiya bane manzan Allah ya fassara alkur'ani ne ga dukkan sahabban shi da yake rayuwa da su kuma har Allah ya ba da shaida cewa alkur'anin nan a wancan lokacin bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm ayoyi ne bayyanannu cikin kirazan wanda Allah ya ba su ilimi har zuwa ƙarshe wannan maganan ba gaskiya ba bane yace walida samma yuku shi'a saboda haka ne yan shi'a malaman su suke kiran alkur'an bil qur'an samiti wannan alƙur'anin da ke gaban mu suna ce masa alƙur'ani wanda yake shiru wal imam imamai kuma tun daga kan sayyidina ali alaihi salam al imam hasan alaihi salam al imam husain alaihi salam har zuwa karshe suna ce musu kowanne daga ciki bil qur'anin nafiqi wai shine Alƙur'ani mai furci iftara shiyukuhum malaman su sun kirkiri ala ali radiyallahu anhu annahu qala wa hashahu cewa sayyidina ali ya hada kuma sarki ya tabbata ga sayyidina ali ya faɗi wannan maganin yace hada kitabullahi samitu wanda littafin na Allah alqur'ani shiru yake bai magana wa ana kitabullahi naqiu ni ne littafin Allah wanda ke furci saboda kakkumanta alqur'ani magana ce ta Allah maganan Allah kuma sifarsa ce yana cikin dalilai guda bakwai da yasa Allah ya saukar da alqur'ani shine dan a yadda cewa Allah yana magana dalilin cewa kuma yana magana dalili ne akwai shi shi yasa zamu ga Allah yana faɗa yana ce mana wa in ahadun minal mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله ولما جاء موسى wa kallamahu? rabbuhu wa kallama Allah Musa taklima to haka zamu ga Allah ya tabbatar wa da kansa sifa ta magana wa ma kana li rasulin har zuwa ainihin wato ƙarshe to da haka idan ƙur'ani ko magana ce ta Allah sifarsa ce ba inda za a sai da na Ali ya zamanto wa ana kitabullahi natiq wato ni ne sifan Allah mai magana wannan cewa sayyidina Ali shine sifan Allah mai magana ya zo cikin al-fusulul muhimma fi usulul a'imma a mujalladi na ɗaya hadisi na 595 babu na 33 babu adami jawaz istinbadi shay'in min minal ahkam nazariya min zawahir al-Qur'an babun ke maganar rashin halittin yin istinbadin wani abu na hakamin nazariya daga zahirin al-Qur'ani illa ba'da tafsiri ha wa ha wa ha wa ha wa ha. min al'imma alaihim assalam sai bayan mutum ya san wato tafsirinta ya san nasikuha ya san ha ya san muhkam ya san mutashabi kuma daga a'imma sannan wa wasa'il shi'a ila tahsil masail shari'a a mujalladi na 17 hadisi na ainihin wato shafi na 323 hadisi na 21 kitab al-qada babu tahrim al-hukm bi al-kitab wa sunnah babun da ke magana haram ne mutum ya hukunci ba da alkur'ani da sunna ba wa wujubi naqd al-hukm ma adhhur al-khata'i kilahuma wa inna litatafan Muhammad bin al-Hasan an-Hurr al-Amid wanda ya rasu da sannan da mustadrak wa safinatin bihar a mujalladi na tara shafi na ashirin da ɗaya sannan da kuma ainihin wato wancan na faɗa shafi na sha biyu wannan shafi na ashirin shafi na sha biyu wancan shafi na ashirin na ɗaya fi annahum humul kitabul mubin wal kitabul nasi cewa wai a imma su ne littafin Allah ma mabayyani sannan su ne littafin Allah mai magana na li'ali bin Muhammad annamazi a shaharudi wanda ya rasu hijira 1405 shi ma wannan shi ne maganar da suka faɗa waftara sheikh Umar Ayyashi babban malamin su Ayyashi ya kirkiri ƙarya an abi basirin fi lahi ta'ala ya ce fa alladina amanu bihi wanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa’adihi wa suka ainihin wato ƙarfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu suka ba hasken da aka saukar tare da shi ula'ika humul muflihuna wa'annan sune inda suke samun babban rabo ala abu jafar sai abu jafar yace sun ce ya ce wai me suke nufi da wannan ala abu jafar suka ce wai ya ce annur wannan hasken ba shine sayyidina ainihin wato ali haka suke fassara wannan ya zo cikin tafsirul ayashi a mujalladi na biyu hadisi a shafi na 35 hadisi na saba'in tamanin da 8 suratul araf bi muhammad bin mas'ud bin ayashi as-sulami wanda ya rasu hijira da 320 ya rasu sannan wannan shine abin da suke fassara ayar na amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu'un nura allazi unzila ma'ahu sai su ce shine ali bin abi talib wannan idan kuka kalli siyakin ayar za ku ga cewa taba unnuran lazi unzila ma'ahu suka ba hasken da aka saukar tare da manzan Allah shine Alƙur'ani, amma sai suka fassara nura hudin shine sayyidina ali ba alqur'ani ba kamar yadda Allah ya faɗa a suratu tagabun yace fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril anzalna ku imani da ainihin wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hasken da muka saukar shine Alkur'ani, da aka zamu ga cewa ya ayyuhan nasu qad anzalna da wannan shi wannan shine ne malam yake ta'arudu cin karo tare da sun ruwaito wancan dama a baya ya ce idan ya kawo abu zai kuma kawo abin da ya ci karo da wannan kuma a littafinsu ana bi khalid alkabili ala yake cewa سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فقال يا أبا خالد النور والله على أئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة كاغتان أنت سيدنا ألمي أننا سياكتي النور والله على أئمة من آل محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهم والله نور الله الذي أنزل الله وهم والله نور الله الذي نور الله وهم والله نور الله الذي أنزل سوني الله سبحانه وتعالى ya ainihin wato saukar wannan ya zo cikin usulul kafi a mujalladi na ɗaya hadisi na ɗari da talatin da tara babu annal a'immata wasallam nurul nurullahi azza wa jalla ga usulul kafir na haka aka ta ganin wannan shirman babin da ke magana a imma cewa su hasken da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wannan shine haka sai yake cewa at-ta'liqu innal a'imma alaihi wasallam ko innal ithnay ashariya a asau amirul mu'minina aliyan a'imma wato yan shi'a isne a shari'a ɗin nan wacce ake yi bakan nan a najeriya sun ɗauka sun ba ali ta risalata da awal galas cewa yana da matsayin manzan Allah ba tare da kuskure ba waftaro suka kirkiri karya bi anna risalata rasulullahi ga baki aikin sayidina aikin da annabi zai shine a ta'arifu bi ali fakat shine kawai sanar da mutanen duniya sayyidina ali wa yaquluna bi anna wazifatar rasul bayan alqur'ani li ali wahdahu shine aikin annabi kawai bayanin alqur'ani ga ali shi shi kadai wallahu subhanahu wata'ala ya yaqulu zamu ga kuma Allah yana ce masa bil bayyinati waz zubur ta hanyar ainihin wato dalilai da hujjoji wa anzalna ilayka dhikra maka saukar maka da sunna ne liki bayyana da nasi don kawa mutane bayanin ma nuzula ilaihim abinda aka saukar musu shine alqur'ani wal allahum yatafakkaruna ko mutane su yi tunani mun ce wahayi biyu ne akwai alwahayi matlu akwai alwahayi maqru akwai wahayin da ake tilawarsa shine alqur'ani sannan akwai wahayin da ake karanta shi ba a tilawarsa ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kalmar azzikiru kalma ce mushtarika tana ɗaukar ma'ana ya kai guda 21 a ƙur'ani da aka cewa wa an zalna ilaika zikira mun saukar maka da azzikir ne ita ce sunna da aka da ƙur'ani da bayanin ƙur'ani dukkansu wahayi ne daga wajen Allah da aka zamu ga a suratul kiyama Allah ya ce wa annabi la tuharrik bihi lisanaka a bi sai ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana sai ce fa'ida ƙara'ana haifatta bi ƙura'ana sun ma'ina alaina Bayana, na za ku ga akwai karatun alƙur'anin akwai kuma bayanin ƙur'anin da kira'ar da annabi yake da bayanin ƙur'anin duka ya tattari wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahayin yuha to sai tambaya ta biyar sai malam ce wa atruku zalika ayyuhal qari ta al baqi zan ban maka wannan ragowar ya kai mai karatu ka rago tunanin ragowa kai tambaya ta biyar malam ce. hal qala ahadun min shuyukh shia shin an samu wani daga cikin malaman yan shi'a ya faɗa cewa bi anna qawla ahadi a immatihim ɗaya daga cikin maganganun sayyidi ali ko al-imam hasan ko husain yansaku al-qur'ana aw yuqayyidu mutlaqahu yana iya shafa al-qur'ani ko abin da yazo mutlaq yayi kaidin sa maganarsa aw yukhassasu amahu abin da ya zo am a can wajen shin imami yana iya yin magana maganarsa ta zaman taksisi ne ga nassan mun san cewa idan an ce nassi am shine maganar da za a yi ta kunshi kowa da kowa taksisi kuma shine ya zo yi a cire a ce bandawa na bandawa na bandawa ne idan muka ɗauki misali cewa Allah matsaukakin sarki ya faɗa mana ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa kun ga lafazin annasu duk duniya idan aka ce ya ayyuhan nasu kowa ya shiga ciki ta sai Allah ya ce ni ne na halicce ku daga namiji da mace idan aka tambaye ka aka ce shin yanzu mutanen duniya dukansu daga namiji da mace ne idan ka ce a'a ba duka bane yanzu kaga in za ka cire wasu daga cikin wancan lafazin annasu zaka cire to wannan cire wanda zaka shine taksisi shine kefancewa to shin idan nasi ya zo irin haka am a can Za ka cire ka ce da wane da wane su ba su shiga ciki ba shin kana yin sane da kankin kanka ko sai ka samu dalili daga wajen Allah dole sai ka samu dalili idan muka ɗauki cewa wannan nasin ya zo am asali duk mutanen duniya an halicce su daga namiji da mace idan muka cire muka ci ban da wane da wane da wane yana bukatar dalili yanzu sai na ci da annabi adam da hawa'u da annabi isa su ba sa cikin wancan annasu me dalili sai in ce Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu lari kala a min nassin wahida haka shi annabi adamu daga rai kwaya ɗaya Allah ya halicce shi babu uwa babu uba kaga ya fita daga cikin wancan nassi na ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa dan annabi adamu bai da uwa bai da uba sannan wa khalaqa minha zawjaha kun ga an cire matarsa domin matarsa ita ma ba a yi ta daga uwa da uba ba wani bangare ne na jikin annabi adamu aka yi ta ba wanda zai ce ga uwar mahaifiyar na na hawa ba wanda zai faɗa haka sannan in na ce banda annabi isa sai mu ce Allah ya ce inna masala isa inda zahi. كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون to kasancewar annabi isa kowa ya san cewa yana da uwa ne shi bai da uba wannan dalilin ya nuna cewa wancan nassi na ya ayyuhan nasu am ne amma waɗannan mutanen guda aku an cire su ba su shiga cikin waɗanda aka halicce su maza da mata ba to yanzu kun ga an faɗi nassi a nan wajen am ya yi taksisi nassi ne idan ya zo am wani nassi ne ke zuwa ya taksisi su a ka'idar shi'a idan Allah ya faɗi magana a nan imami yana zuwa ko da maganar ta shafi kowa da kowa ya cire ya ce ban da wane da wane su hukuncin bai shafe su ba wannan shine abin da nake so mutane su gane tsakanin nassi am da kuma ainihin wato da kuma khas to haka nan idan muka ɗauki kamar yadda ya kawo muƙayyad da mutlaq kun ga zamu ga nassi muqayyad mutlaq shine nassin da zai zo a saki abu ba a faɗi ka'idar ba ga yadda za a yi kaman wato abinda Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu wad kun ga addamu ya shafi kowane irin jini wannan shine mutlaq amma nassi sai ya zo ya ce au damin masu ko jini ne kwarara kun ga nassi ne ya zo mutlaq a can ya faɗa abu bai iyakance ba daga baya sai zai iyakance ya ce ga abin da ake nufi to su a wajen su, imami yana iya yin magana maganarsa ta taksisi nasi sannan ta kayyade nasi ya ce na'am wahum kasiru suna da yawa wani zalika ya ƙuli shaikuhum saboda haka ne su muhammad ali kashi gitsa'i yake cewa a littafinsa usul shi'a asul shi'a wa usulha a shafi na ɗaya. tamhidun wa tawtatu yake fada yake cewa inna hikmata tajriji lalle hikiman bin abubuwa mataki bayan mataki da ita ta hukunta bayana jumlatin min al-ahkami wato bayanan wasu jumla daga cikin hukunce-hukunce sannan wakitmana jumla sannan da kuma ɓoye wasu hukunce hukuncin walakin na hu alaihi sai dai shi amincin Allah ya tabbata gare shi aha yana nufin annabi inda ya ihi ko yana nufin da ali ya tura ta wajen wasiyansa cewa kullu wasiyin ya ahadu bihi ahida ya ahadu bihi ila al shirahu ji wanda aka yi wasiya shi ma sai bar wasiya ga wani dan ya yada shi fil waqtil munasibi a lokacin da ya dace lahu gare shi hasbul hikmati gwargwadon hikima min amin min amin mukassas wato am din da ya kamata ya zo am to su suna da dama su yi tafsisi aw mutlaqin muqayyad ko mutlaqin da zo su yi taqayidi aw mujmalin mubayyin ko nassin da ya zo mujmal a can wajen kamar yadda Allah ya ce siratal ladina an'amta alaihim ai mun ga zamu ga daga cikin wanda Allah ya yi ni'ima ya kalli Abba ya ce musu واذكروا نعمة lahi alaikum إذ kuntu ma'ada kaga nassi mujmal a can wajen mu bayyana a can wajen to maganin a imma tana iya zama mujmal wato ita ce bayyana ga nassin da ya zo mujmal ila misali zalika faqad yadhkuru an-nabiyyu amman annabi yakan ambaci am wa yadhkuru mukhassisahu sannan ya ambaci takhsisin sa da burhatin min hayati bayan wani lokaci na rayuwarsa wa qad la yadhkuruhu asalan wani lokaci annabi zai faɗi nassi am ko ya faɗi nassi mutala ko ya faɗi nassi wato a mujmal asalin amma ba zai faɗi mubayyin ɗin ba ba zai faɗi wato a mukassis ɗin ba sannan ba zai faɗi muƙayyar ɗin ba bal yuzi'uhu inda ihi ila wakati sai ɗauki wannan taksisin sai ya faɗa ma duk mutanen duniya sun yi faɗa ma sai dina alko daga cikin wasiyai kamar yadda su suke faɗa in lokaci ya shi ya faɗa wa mutane ce ga khas din nan wannan shi ne abin da wayannan mutanen suke faɗa Allah ta'ala ka shiryar da mu Allah ka tsare mu ana nuna mana cewa lokaci ya yi zan yi kokari in a nan abin da na faɗa daidai Allah subhanahu ta'ala ka ba mu lada da kuma na yi kuskure Allah madaukakin sarki ka yafe mana وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته